za mu tashi akan addu'a ne ta ɗari da ashirin da biyu. babu du'a'ul karbi du'a'ul karb addu'ar da ake yi don magance wato tsananin bacin rai ko kace bakin ciki mun yi alhammu da alhazan ko alhuzun jiya to yau kuma za mu yi alkarb alkarbu shine tsananin bacin rai matsananci wanda har ya zama baƙin ciki la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa karim hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma manzon Allah idan ya haɗu da baƙin ciki ko matsanancin ɓacin rai yana karanta wannan addu'ar la ilaha illallahu babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai al'azimu mai girma mana allazi jalla an hududil uquli girman ubangiji ya wuce tunanin hankalin bayi hankalinka ba zai iya tuno ya iyakacin girman Allah ba shi sa ba a iya kewaye ne yadda ubangiji yake to shine ma'anan al'azim alhalimu ubangiji mai juriya wanda duk saɓon da bayi suke yi bai yi fushi ya halakar da su ba kullum sai an saɓa masa akwai masu zaginsa akwai masu shirka da shi akwai masu ƙin bauta masa akwai waɗanda suke fanɗarewa dokokinsa amma duk da haka da yake shi alhalimu ne mai juriya ne sai ya kau da kai kamar ba a yi masa ba tabaraka wa ta'ala fushi baya sa ya fusata ya ɗau mataki ya halakar da bayi shine ma'anar alhalimu la ilaha illallahu al'azimu alhalim la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abun bauta da cancanta sai shi Allah shi kadai shine rabbul arshi rabbus samawati ubangijin dukkan sammai ubangijin kasai gaba ɗaya, wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma wannan alkarimu sifa ce daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wata'ala abin da ake nufi da alkarimu shine aljawadu almu'ti ko aljawad mai yawan bayarwa da kyauta tabaraka wata'ala wanda kyautarsa ba ta karewa shine alkarimul mutlaq mai karamci sake ba kaidi alkarimu shine wanda ya hada jami'u anwa'il khairi wa sharafi wal fada'ili dukkan nau'in alheri shi ya sifantu da shi dukkan nau'in falala shi ya sifantu da ita haka dukkan wato ɗaukaka nasa ne tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne ake so mutum ya yanda damuwa take damun shi ko bacin rai wani lokacin ka tashi ka rasa me yake maka daɗi a ƙuntace ba zagin ka aka yi ba ba wani ne bata mara rai ba haka kawai sai ka ji damuwa to sai karin karanta wannan addu'a la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim tabaraka wa ta'ala